waɗanne hanyoyi ne ake bi wajen yin dauduwa? ya muke yin dauduwa, dafawa muke yi ɗiyan ɗorowa ne sai muke dafawa daga najeriya ake kawo mana sai mu saka babbar tukunya mu dafa sai a wanki sai a ruba shi in ya rubu sai a wanki a daka kwana uku yake nan rube in ya kwana uku sai a ɗebe a wanki sai a sake maidawa a tukunya sai a sahi a turmi a daka shi in ya wuni eh, sai mu mulmula mu mu kikkirba sai mu sa mulmula a shanya shi ga tabarma muna sa kanwa da itace eh sannan da gurguzu na daɗin nan wanda ake da dawa irin ta da ta diyan yakuwa zure eh haka muke hada sai mu ya sha daɗi a kokolla ya ake kasuwancin wannan dauduwa eh muna da yan sari masana wasu suna mu aiki muna yi musu muna samun abin da mu ci in an kai musu can kasuwa suke sai masu kayan miya suna saida idan akwai wanda muke kama suna taya da tahazzandar amma yanzu sun bar zuwa mun gode Allah za mu ci ko ba gaskiya ba alhamdulillah a ciki dai muke dan samu mu dan ci mu shadi haka ko ba kyau ko ba gaskiya ba akwai da yawa na mun kai mu wajen talatin da biyar haka wasu suna da maza amma mu dai ba mu da sun rasu muna rike da marayu ne Wata ce madogara tun da ba mu da wata ko ba gaskiya ba kai da ba wata gare ka ba a yi ta din za ka yi waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su cikin wannan aiki gaskiya muna fuskantar matsaloli da yawa kaga dai ba mu da sarrin da za mu sai gurin zama ko ba gaskiya ba gidan mutane ne muke ciki ba muna dan yayi haka na kara muna shiga muna zamna mu samu da abin da za mu ci ko ba gaskiya ba gaskiya muna fuskantar matsala saboda yanzu ka ɗauko rabin buhu in ka ɗauko to in ka ɗauko shi in ba ka da kuɗin biya kafin a samu ciniki na mashiya ta aike ya kara ko ba gaskiya ba kaga babu jari kenan yanzu akwai jari in naka ne ka gani da da ka ji daɗin kasuwa da ka ji daɗi ba kaga ba mai maka sallama ko ba gaskiya ba eh to shine yasa matsalolin suka yi mana yawa ko kuna da wani fata kan wannan aiki domin ya kasance muku mai alfanu fatanmu ubangiji Allah ya sanya alheri a ciki sannan kuma idan akwai wata hanya da za a yi mana duka muna so eh muna bukata mun samu abin da muke bukata muna bukatar jari ko ba gaskiya ba namu na kanmu sannan nan ma na haya ne ko ba gaskiya ba itace ma ba mu da shi namu na kanmu sai mun je mun dauko bashi in aka wuce niki mu bada in aka samu inji in akwai inji za a nika shi man inda injin nashi ne na kanshi amma ainihin injin nikan tuwo ba za a sa daudawa ba eh haka ne muke dakan shi da hannu wallahi da turmi ne muke dakawa da hannu wannan ya daka ya ba wannan wannan ya daka ya ba wannan haka ne ake tafi muna dan samu dai muna dan dogaro dai da kanmu dai muna samu da abin da zamu ci da yara mu rayu haka dan dai muke zaune muna hakuri